assalamu alaikum a makon da ya shige muka muku alkawarin neman jin ta bakin hukumar dss wadda wasu jami'anta suka bindige suka kashe wani magidanci mai suna muhammad inuwa mai kaji na unguwar gayawa da ke karamar hukumar ungogo a jihar kano kamar yadda aka ji a shirin na baya a bayan da marigayi muhammadu inuwa ya rasu a asibiti an tafi da 'ya'yansa guda biyu da suka kai shi asibitin zuwa ofishin hukumar DSS da ke nan Kano, inda daga bisani suka rike guda a kan wai yana da wata alaƙa da Boko Haram. To a yau muna tafi da labari mai daɗi kan wani ɓangare na wannan lamari, wato yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji da kansa ya karɓo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har kuma ya koma gida. to sai dai kuma har yanzu babu wanda ya yi musu maganar mahaifinsu da aka kashe wanda aka bayyana musu cewar bisa kuskure ne ko da kuwa bisa kuskure ɗin ne marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa yana da iyalai masu yawa waɗanda dukkan su a kansa suka dogara domin ci da sha da sutura na yau da kullum. Za mu waiwayi maganar, amma bari mu faro da matar marigayin da kuma sako musu ɗa da aka yi. Suna na Maryam Muhammad Inuwa. Ya zuwa yanzu me ake ciki dangane da yaron Abubakar? An lura Abubakar ya dawo gida gashi nan. Mun je gwamna ya aiko muka je mu. Da ke da wa kuka? Da ni da mai gari da nan makocin nan namu. na nan gayawa muka je da shi ya ba mu shi muka taho ne ba ni abu aka ce mun ba dangane da shi batun yaron naki daga can gidan gwamnati aka baku shi kuka taho da shi ko kuma ya a wannan wannan ne karɓo shi ya ba mu shi muka taho da ya sa ba kwarai kan na hannan sai ya aiko yace insha Allah za a je shi ko ya kawo shi ko ya aiko mu je mu tafi da shi kuma haka din aka yi ya aiko muka je ya ba mu shi muka tafi gida ne masa godiya shi ma abubakar ya yi mana bayanin yadda aka yi har aka ce an kama shi da dalilan da aka bayyana masa har zuwa ga yadda gwamna ganduje ya karɓo shi daga hannun hukumar ta dss da farko ga mun cikakken sunan abubakar muhammad inuwa kuma ne ni ne mutumin da aka kashe mai mahaifinsa mutane suka kama shi ba tare da ya kasa laifin komai ba amma daga baya a lokacin da abin ya faru su sun ce suna zargin ka ne da misali alaka da wani mai laifi da suke eh, nema misali me ya faru tun daga ranar da kuka je asibiti eh to mu daga ranar da muka je asibiti sun ce mu je eh, da shugaban su ya zo to sai yake cewa mu zo za a taimaka mana kuskuren aiki ne mu yi haƙuri tana ta bama kuskuren aiki ne me kuskuren aiki ne harbin da suka yi mu yi hakuri sai nake ce mai yalla bai amana adalci sai ke cewa za a mana adalci da suka je aka aje gawa likita ya zo suka juya za su tafi suka juya za su tafi sai muka fito muka zo sai nake daukar lambar motar su nake daukar lambar motar su zo saboda mu san ko suya ba a lokacin to amma to ni ba sani suna kallo na ko ba sa kallo na daga baya sai suka zo suka samu a mota za su kai mu gidansu mu je mu kwana da safara abin a cikin mahaifin mu sai ki taba kwanta mana da hankali har zuwa ga cikin mahaifin mu kuma daga misalin da muka zo gidan nasu har misalin sha biyu sun ba mu wayar su wayan muka yi muna ta waya da mutanen gida ina kwanta musu hankali ina cewa ai an mai ana mai aiki amma za mu to ya sa za su amma tun tun a daren ya rasu to daga bisani kuma tun da suka yi mitin ɗinsu shi ne to suka ce ai ana zargi ne eh, ni ne mai waya ko dan uwana sai na ce ni ne mai waya suka ce ana zargi na ne da boko haram kuma har zuwa lokacin da aka ajiye ni ba wanda ya zo min wata tambaya ba a mun hoto ba a gida ba rubutu kawai aka suka je suka ajiye ni kawai dutse babu wata tambaya sai dai in lokacin ba da abinci yayi daga sha biyu daga sha rana zuwa sha rana a kama ka dangare da na safe shikenan kawai kai da su a lokacin kwanan ka nawa kwanan ashirin da biyu a wani sa ajiye tun yanzu ko ruwa ba bani nayi wanka ba sai ran da zan fito tukun aka je aka dafa mu ruwan zafi nayi wanka aka ce yan uwana za su zo nan gidan su tafi da ni daga eh, misali kusan karfe uku na rana sai aka zo da mota shi shugaban nasu bayan ya zo sai aka zo da mota sai aka sani shi ma ya hau mota ana tafiya sai zana shi a gamna house zai sai daga an yi gidan gwamnati da eh, gidan gwamnati sai daga an yi state road din teacher state road aka shiga ne gidan gwamnati sannan sai na hango yan uwana a saman bene to tun daga lokacin da shi dai da muka je in muka zauna da muka je muka zauna shi ne to shi shugaban SDS din eh, shugaban gidan kenan to shi ne to sai ya shiga da shi da ganduje sai kai kusan minti talatin haka daga bisani kuma shine to sai aka ce mu shiga mu shiga cikin falon da gwamna yake a lokacin ofishin gwamna eh a lokacin ofishin gwamna muka je da muka shiga ne shi gwamna sai ke cewa sai ta yi sai mai bayani su gwamna shi waye masa bayani shi shugaban DSS din sai shi gwamna sai ke cewa ka ji an ce kai mai laifi ne sai da ce mai labai ni ban taba aka ta laifi ba sai sake mai mai to aka san ce tana da alaka da wani a Maiduguri sai ni ban san hanyar Maiduguri ba ban taba zuwan ta ba sai shi to an yafe ma daga wannan yafiyar shi waye ne ma shi ne girma gwamna daga wannan yafiyar kenan sai ya ce a rubuta taro da addu'a sai shi hakimi hakimin ungwagwa kenan sai ya ce ba za a rufe taro da addu'a ba sai ya gaya mana makoman mu tukunna sai saka cewa a rufe taro da addu'a so uku hakimi yana cewa sai ya gaya mana makoman mu tukunna za a rufe taro da addu'a sai ce ai za mu ji ta bakin ya za mu ji daga bakin kantoma na karamar hukuma da eh, eh, kantoma na karamar hukuma ne har yanzu mu dai shiru babu abin da muka ji daga nan sun mai faru yanzu eh, a wajen su daga nan sun ce za mu kwana daga nan ofishin gwamna sun mai faru daga nan ofishin gwamna babu abin da ya faru kawai su tuwa gida muka yi hmm. da yan uwanmu suka ce za mu koma da hoton dan uwana mm. da nawa mm. amma duk koma da muke ba mu hatsuwa da shi wannan lauya nasu mm. sai mu je mu tarar bayanan sai mun yi waya ga wannan mun taho sai mu je mu tarar bayanan sai a ƙara sai a ƙara mana sati da wayata a lokacin sun ban wayata kuma sun ƙara an shan wayata ni ban ni san ni saboda wayata nake komawa amma ban da wayata ni ba abin da zai kaddaka wani saboda abin da ya riga ya faru ko ba mai iya maka wannan dole dole sai dai kai hakuri sai dai ubangiji dama to yanzu misali ko me kuke fata mahukunta a jihar Kano ah, kama daga mai mataba sarki da shi ah, kansa gwamnan mai girma gwamna su muku dangane da wannan abu da ya faru yake eh, da misali kamar abin da suke cewa zargin da suke cewa ah, da alama kamar daga baya an ga kamar ba haka bane eh, to mu da abin da mu da muke fata sarkin Kano ya mana sanar da gwamna mu dai a mana adalci a mana adalci muna da yara ƙanana sosai kuma ba gidan ba ƙarfi ba a wajen Allah muke nema dai shine dama mai yi wa kowa kawai shine mu abin da muke fata da masarautar Kano da masarauta ne adalci sannan da shine girma gwamna a mana adalci kamar yadda ya ambata zai adalci mana adalci mu shine mu fatan mu kamar a kan lokacin da kuka je ofishin shi mai girma gwamna misali baya ga cewar an fi maka shi da kamar yadda kace mun ya gaya ma cewar an fi maka ba wani abu da ya kara gaya maka ba wani abu da ya kara gaya maka shikenan abin da ya hada mu da shi don ko wata magana ta sisi ba ta hada mulki ba har har zuwa yanzu kuma kuma suna cewa an wasu zo gidan mu bincike mu babu wanda zai gidan mu bincike har yanzu a lokacin lokacin da nake wajen sa aji ina tambaye shi Allah ya baba ta sai ce min ya zo gidan baba ta lafiya ta galau kuma sun ce min tun awa gari an yi zana idan mahaifina amma mahaifina ya da kai kusan kwana goma sha takwas tukunna aka zana idan shi kuma kuma kuma kuma ni a yanda na fito a wajen su ni ba mai laifi ba ne kuma abokina ba mai laifi ba ne amma shi waye abokin naka ba su gaya min ba na tambaya a gan waye abokina ba su gaya ba har yanzu wato lokacin da suka je ma misali me suka ce maka kana zargin ka da shi boko haram boko haram suka ce suna zargina da shi amma a to ai abin nufi eh, ni abokin eh, ni ba san kowaye ba kuma na ce su gaya musu masu gaya ma waye ba masu gaya mun waye ba kuma su ce shi ba mai laifi bane shi abokina wanda suke amma shi yana lamba mai laifi shi kuma wai kasuwanci suke da shi tunda ni ba mai laifi bane abokina ba mai laifi bane kuma to ya akai ba gaya mun shi abokin na waye ba har yanzu har izuwa gobe ba gaya waye abokina bane to yanzu misali daga karshe ko menene fatan ku ga manya iyaye a jihar Kano ko iyalan marka? mu dai fatan mu dai manya iya a garkan su shiga magana a mana adalci a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da man dinne rai canza shi amma ya mutu ba ta ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai zuwa bai gani ba ta wannan hanya iya mutu mu dai abinda muke fata mu hukunta dan Allah a mana adalci a mana shi ne kawai bukatun mu da su. Mai kuma sarki Allah, mai ya Allah, ya fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu gabara madogara. A shirinmu na gaba za mu tattauna da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci da waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen nema wa iyalan marigayi Muhammadu Inuwa gayawa hakkinsu. A kasance lafiya.